da kuma haka masu kallon mu zindin ta ƙara su yau zan yi magana ne akan iyaye kunya ɗaukan ciki ta haifan yara ko ba ƙarfi ne da ku ba yaro ya taso ba ilimi ba karatun boko na ƙur'anin ma ba cancancan ba me ke kawo haka saboda iyayensa ba sa kula da su saboda iyayen ba sa son ya zama wani gobe nan za ka dinga tafiya islamic sai ka shiga street haka a cikin kaduna ko a ce ko ce maka badarawa ko ce maka hayar gasa to baya ma hayar gasa unguwa dai na hausawa ma dai ba ma kaduna ba ne nan kano ƙauyukan kanan nan za ga yaro ya fito ba wajen an bar yana wasa a waje za a ga yaro caka-caka ba za a mai wanka a sa mai kaya ba yaro ya fara girma ba za a sa shi a makaranta ba wasu suna da halin wasu kuma ba su da shi to abin da nake son ku gane ku iyaye karatun 'ya'yanku yana da matukar muhimmanci a gare ku don me kuke haifansu don me kuke kiran mu 'ya'ya don mu zama wasu mu ma mu muku duk dai ba za mu taɓa saka muku da abin da kuka mana ba tun muna ƙanana har muka girma kuma ni na fi ganin laifin mata na fi ganin laifin iyaye ba abin da ke damun ku kamar mazan matan sai selfish to don allah da annabi ina roƙon ku kar ku manta fa ku kasan san wahalar da kuka su ko wahalar da kuka sha da mu tun muna ciki in ba ka da hannu da za ka sa ɗanka a makaranta ko aiki su yi karatu to bai kamata ku ta kawo bai kamata ku ta sa ku ta kuna kuna kuna tara su a wulaƙance ba za ka shiga gidan mutum